بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن مجرمه a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara 22 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratun nisa' alarama sai Allah madaukin sarki ya ce me la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima yanzu addinin musulunci yana karantar da musulmai tarbiyya ta addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli allah baya son bayyana mummuna abu na daga magana magana mummuna wacce a cikinta akwai sukar wani ko aibanta wani ko zubar da mutuncin wani ko rage darajar wani to irin wannan magana allah baya santa allah baya santa sai Allah ya ce illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi shi wanda aka zalunce shi bai kamata a dake shi a hana shi kuka ba to shi an ba shi dama ya furta wato wata kalma da take nuna munanawa ga wanda ya zalunce shi ina fata an fahimci wannan malamai suka ce irin waɗannan kalmomi sun kasu kashe uku kashi na farko dai shine karama mutum ya ce ma makareci ka ce a kai ne makareci ya zo nan kalma da ka ce kai ne makareci mai kyau ce ko mummuna ce mummuna ce amma me yasa ka faɗe ta saboda shi da ya ce maka makareci kuma kai ka san ba makareci ba ne ba makareci ba ne kai ya zalunce ka ko bai zalunce ka ba ya zalunce ka sannan wannan kalma da ka faɗa ka ce shi ne makaryaci don abin da ya faɗa nan ƙarya ne ƙirƙira masa ƙarya kai ko kuma gaskiya kai ka faɗa domin yanzu shi ya yi ƙarya ya ce ma makaryaci alhali kai ba makaryaci ba ne ka gaba ka ƙirƙira masa ba ko to irin wannan kalmar da ka faɗa karama kuma ba ƙirƙira kai ba to ita wannan ga wanda aka zalunce shi ya halatta bai saba wa Allah ba amma da da ya ce maka makaryaci sai ka ce kai kuma mazinaci kuma baka da shaida akan yayi zina duk da cewa shi ya fara zaluntar ka amma yanzu raddin da kai kamar yadda ya ma kirkira kai ba makareci bane ya kirkira ma ya ce kai makareci ne kai ma yanzu a cikin raddin da ka masa akwai kirkira ƙarya ko ba kirkira ƙarya? to duk da zaluntar ka aka yi a nan gurin ka aikata abin da yake haramu? an gane bambanci tsakanin biyu lokacin da zaka rama ya zama a cikin ramuwar babu kage ko ƙarya ko kirkira a cikin kalmar da kai amfani da ita wajen ramawa to a nan ne ka zama ba mai laifi ba a wajen Allah maɗaukakin sarki abu na biyu shine kai ƙara domin a ƙwato maka zaluncin da aka maka mutum ne ya zalunce ka sai ka kai ƙara wajen alƙali ka ce wane ya zalunce ni me ya maka sai ka ce ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza <clears throat> yanzu kalmomin da kake faɗan nan ba kalmomi ne masu kyau ba domin a cikin su akwai watakila zubar da mutuncin wanda ka kawo karar ko rage darajarsa ko bayyana aibinsa ko laifinsa to amma nan gurin kana bin sawun zaluncin da aka maka ne nan ma a shari'a ta addinin musulunci baka saba wa ka'ida ba abin da kai kayi me kai daidai ko da kuwa ba kara kai ba a wajen taɗi ne kana taɗi da abokinka ya wuce kace ka gan shi nan gurin rannan haka nan kawai ban ji ba ban gani ba ina zaune ya zo ya faɗa cikin ruwa da motar sai ya fantsama min a jikin riga da na masa magana kuma ya rasa abin da zai yi sai ya zage ni ya gaya min bakar magana don ya gani talaka ne ban da ko sisi babu yadda na iya da shi amma ba shi ya je shi da Allah yanzu kana taɗi ne da wani ba ƙara ce ka kai gaban alƙali ba abin da ya maka zafi ne a cikin zuciya ka gagara me ka gagara daurewa har ka kai ga kafurta shi to anan ma shari'a musulunci ta daga maka kafa domin yanzu kai mazlumun ne wanda aka zalunta ne ina fata an fahimci wannan sai dai malamai suka ce karka mai da shi ɗabi'a in ka mai da shi ɗabi'a duk inda ka zauna sai ka bata shi to za a kai lokacin da Allah zai ce to kai ma a rinka rubutawa akan ka zalunce shi idan kiyama ta tsaya sai a auna a ga da wanda ya maka da kai wanda kai mashi wanne ya fi yawa in kai ke da ciko a cikato maka in kuma ciko ya biyo gyartai wannan ya rage naka hanya ta uku shine addu'a mutum ya zalunce ka ka daga hannu kai addu'a ka ce Allah ya saka maka yayin da ka daga hannu kana addu'a akan wani nan ma asu min alqaul ne ba kalma ce mai daɗi ba dan ba addu'a ce ta alkhairi kake yi akan shi ba kana addu'a ce ta me ta sharri a kansa amma me yasa kai addu'a ta sharri a kansa shine saboda ya zalunce ka malamai suka ce to anan ma Allah ya daga maka kafa ka samu kariya da wannan aya ta la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al illa man zulim sai dai malamai suka ce a wajen addu'a to anan abin ya kasu kashi biyu wanda ya zalunce kan nan musulmi ne ko kafiri ne idan musulmi ne to wajen addu'a da zaka yi dole ka ɗaga kafa ba za ka yi addu'a mai zafi Allah ka halakar da shi Allah ka haɗa shi da bala'i Allah ka mai ruwan duwatsu daga sama Allah ka turo masa tsunami Allah to ba za ka yi musulmi irin wannan addu'ar ba albarkar kalmar shahadarsa albarkar sallar nan da yake yi guda biyar albarkar yan uwantaka ta addini da ke tsakani ko da za ka yi addu'a kansa ba za ka irin wannan ba sai dai ya halatta ka addu'a ya Allah ka kwato min na. Allah ka bi min sawun na. ya Allah wannan zalunci da ya mun ya Allah ka bi min kadun wannan zalunci idan musulmi ne kake addu'a a kansa to irin waɗannan lafuzza ake bukata yi amfani da su amma idan kafiri ne to nan roƙa masa halaka babu laifi ba ka saba wa Allah ba ya halatta ka ce ya Allah ka halakar da shi Allah ka tura masa ɗairar ababil Allah ka masa ruwan duwatsu irin na annabi ludo Allah ka turo masa iska katarina wacce ka tura wa mutanen Amerika Allah ka hankado masa tsunami kamar yadda ka dulmiyar da birnin Louisiana <laughs> nan ba kai laifi ba saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan addu'a ga kafirai da suka yi me da suka cutar da shi Allahumma shidud taka ala mudar Allahumma quzhum bi sinin kasini Yusuf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka tsananta kamunka ga yan kabilar Banu Mudar ya Allah irin shekarun yunwa da ka kama mutanen Annabi Yusuf da su ya Allah ka kama mutanen Mudar da su irin waɗannan addu'o'i masu zafi baƙaƙen addu'o'i miyagun addu'o'i an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kafirai amma kafiran azzalumai ba kafirin da bai ji ba bai gani ba kafirai waɗanda suka yi mai suka yi zalunci da wannan ne malamai suka ce idan wanda ya zalunce kan kafiri ne to duk addu'a da ka jefa masa ta halaka matukar zalunta ka yi to a nan gurin ka samu kariya da la yuhibbu al-jahara bi su'i min al amma bai halatta ka irin wannan miyagun addu'o'i gawa ga musulmi sai dai ka ce Allah ya bi maka kadu Allah ya karbo maka haƙƙinka Allah ya kwato maka zaluncin da ya maka wannan sune irin addu'o'in da ake yi to a irin wannan yanayi allah maɗaukin sarki ya ce to an yi afuwa amma idan ba irin wannan yanayi ba to babu inda aka yadda ko aka amince ka rinka furta kalmomi da suke da alaka da suka ga wani ko aibanta wani ko bata wani idan ka har ka fada cikin wannan to ka fada a cikin giba wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tafi zina hatsari Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon tsare bakunan mu to idan wayanda kake sukan kuma ba su ji ba ba su gani ba sai kai rashin sa'a sun fi ka kusanci da Allah to nan kuma bala'in ya karu bala'in ya yi me ya karu za ka samu akwai wanda ba su da aikin yi banda faɗin miyagun kalmomi akan bayin Allah na kwarai watakila ma akan malaman sunna luhumul ulama masmuma wa adatullahi fi hatki muntaqisihim ma'luma malamai suka ce naman malamai yana da guba idan ka ci ka ci bala'i ina fata an fahimci wannan akwai wanda saboda wani malami ya bashi haushi zai ce haba wa yake magana malanta yanzu ai malaman Allah sun kare to suwa suka saura jahilan Allah domin malaman Allah sun kare bai kamata dai Allah ya zama bai da kowa ba to suwa suka saura kenan yake da su ina ganin Allah ma baka masa adalci ba ina fata an fahimci wannan saboda ka duk sanda zaka faɗi kalma ta suka ko aibantawa ga wani ka tsaya ka auna tukuna kai da shi wa fi kusanci da Allah ubangiji yakan yi fushi ka zauna kana zagin mutumin da ya fi ka kusanci da shi fushin ubangiji yana karuwa akan wannan Allah ka gafarta mana Allah madaukin sarki ya ce wa kana Allahu sami'an alima Allah madaukin sarki ya kasance mai ji ne sannan masani ne duk lokacin da ka zauna kana aibanta wani kana furta miyagun kalmomi akan wani wanda bai je ba bai gani ba to ka sani Allah ya ji in shi wancan baya nan to ubangiji yana jin abin da ake faɗa sannan masani ne da abin da ya faru shin ka aibanta shi bisa haƙƙi ne ko ka aibanta shi ba bisa haƙƙi ba Allah ka ba mu ikon kare harsunan mu sai Allah madaukin sarki ce mai a gaba da ramma wato karantarwa ta alkur'ani mai girma tana da ban sha'awa kwarai da gaske kun ga aya da ta gabata ubangiji ya ce idan an zalunce ka ya halatta kai me ya halatta kai suka kai kausa san manganu ga wanda ya me ga wanda ya zalunce ka to amma sai qur'ani ya nuna ka yi haƙuri ka haɗe ba kai ba kuma shi ya alkhairi ka yi ka yafe ka haɗe to shi kuma wannan shine wanda ya fi alkhairi a wajen Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ce in tubudu khairan idan kuka bayyana alkhairi aw tukufuhu ko kuka ɓoye shi aw ta'fu an su'in ko kuka yi afuwa bisa wata munanawa da aka yi muku to fa inna Allah lalle Allah kana afuwan ya kasance mai afuwa ne kadira kuma mai iko ku kalli yadda aka hada sifa guda biyu cikin sifofin ubangiji afuwan da mai kuma da kadira wato shi Allah wato kadira ne yana da iko ya yadda ya ga dama da wanda ya mara laifi ko bai da iko idan ka saba wa Allah Allah yana da damar da zai rugurugu da kai yana iya cewa ƙasa ta bude ka nitse yana iya cewa ma ruwan duwatsu daga sama ko a ruwan wuta daga sama ko jinin jikin ka ya kafe ko ka sandare ka zama dutse ko ya turo jahannaman nan duniya ta dauke ka ta tafi da kai ba abin ba zai iya ba ko amma duk da wannan iko da yake da shi da power da yake da shi duk da haka kuma afuwan ne mai afuwa sai kai tsiya amma ya afuwa ka kwana kana zina ya baka breakfast da safe watakila karya wadda liman bai samu ba liman ya ci dumame ya sha koko ko kai kuma ka tashi da safe ga cow tail ga cow leg ga kidney ga liver ga omelette ga wani shayi mai kauri da kira ake motsa shi ga chips ga plantain ga pepe fish ga miss grill ga shish kebab umar da Allah wa zai wannan galiman ya ci dumame miyar kuka karta kafura eh? ruwa da kuka da wake tree alive wannan shekin nuna maka afuwa irin ta Allah to abinda ubangiji yake nuna maka anan shine idan Allah shi ke da shi da yake da irin wannan fawa yake kadira amma duk da haka ya zama afuwan to kai me ba za ka iya zama afuwan ba Dan me ba za ka iya afuwa ba Dan me ba za ka iya yafewa ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata wani dan adawa yana zagin shi Ya ce Allah ya tsine maka albarka shi kuma yace kai kuma Allah ya ma albarka yace ah baka ji ni bane <laughs> yace kai din baka ji ni bane ya ce cewa ne Allah ya tsine maka albarka ya ce kai kuma cewa ne Allah ya ma albarka mutane da ke kusa suka ce ya mutum yana tsine maka kai kana samun albarka ya ce to ai kowa yana kyauta da abin da yake da shi ne shi ban da tsinuwar ba abin da yake da shi to yana zai samu albarka ya bada ni kuma albarka ita kadai na tara <laughs> to ko yana so in bada tsinuwar ina zan samu ta wannan shi yake nuna maka me wato ma'anar afuwan Allah mai menene mai afuwa ne shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ga irin wahalar da ƙurayshawa suka ba shi amma ku ga lokacin da aka yi fatu maka ya samu nasara a kansu ga sunan ya tara su in ya ce a kwantar da su ɗaya ɗaya a yanka haka za a kwantar da su a yanka gaba ɗayansu wayanan da suka wulakanta shi suka azabtar da shi suka azabtar da mabiyansa suka kore shi daga garinsu ya koma madina suka bi shi har madina suka ce sai sun halakar da shi sai ga manzan Allah yana tambaye su me kuke tsammani zan muku yau wallahi duk da kafirai ne suka ce khaira ba abin da muke tsammani wajen ka sai alheri akun karim wabnu akin karim dan uwa mai daraja dan dan uwa mai daraja manzon Allah ya ce gaskiya kuka faɗa idan kuka faɗa haka nake izhabu wa antum tulaqa ku tashi ku tafi kun zama yantattu kowa na yafe mashi kowa yi mai an yafe mashi sahabbai suna ganin lokacin da za a ɗan rama yayi amma annabi ya yi mai ya yafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kalli wa wahashi wanda ya kashe hamza babban manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi kuka ya yi kuka da bai san ya kashe ba saboda bakin cikin kisan babbansa da aka yi bayan yan uwantaka ta jini kuma ya ba addini kariya daga ran da ya musulunta aka fara samun sassauci cikin addinin musulunci sai da ya kai ga ya declare din wahashi wanted dead or alive duk inda ka gan shi a kashe shi da za a gan shi yana da rungume da ɗakin kaba na ya ce a sare kan shi ka san dai ƙarshe kenan ko wahashi ya rasa inda zai shiga a duniya ya san da wani sahabi ya riga ganin shi an gama to ya zai ƙarshe dai haka ya saɗaɗo ya saɗaɗo eh? manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisinsa shi ya lullube kansa ya shiga bultu ba wanda ya gane shi ne haka ya ratsa har ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana zaunawa ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da karfi kowa yana ji sannan sai ya cire lullubi ana dubawa sai ya ga shi ne ga ƙoshi ga kwanan yunwa wanda ake nema a kashe gashi kuma ga ya gama annabi ya yi kalmar shahada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sahabbai kowa yana jira wani umarni zai bayar manzan Allah ya ce kai ne wahashi ya ce kwarai ni ne ya rasulallah kai ne ka kashe hamza ya ce kwarai ni ne na kashe shi annabi ya ce gamin yadda ka kashe shi shi ya ɗauko labari tiryan tiryan da alkawarin da uwar ɗakinsa ta masa idan ya kashe hamza za a yanta shi saboda neman yanci shi ya sa ya tafi wajen yakin yana kuma kashe hamza daga na aikinsa ya ƙare ya kama hanya ya tafi shi manza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kukan da ya da sai da ya ƙara fashewa da kuka bayan ya gama ya kalle shi ce al ya jubu ma qablahu kalmar shahada tana karkara duk laifin da kai kamin ka yi ta ka musulunta yanzu na yafe maka ta ce amma in ƙara ganin ka <laughs> domin da na ganka zan sake tunawa da wa zan sake tunawa da abin da ya faru shi ya zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zauna ta baya amma dai annabi yayi me ya yafe mashi da haka da haka har kura ta lafa to idan Allah ya zama afuwan kadira to kai da ba kadira ba ai kai kamata ka zama afuwan kai ya kamata ka zama me ka zama afuwan saboda haka ya ku bayin Allah mu zama masu yawan afuwa wa mu kar ka zama ruwan zafi kowa ya ɗebo bakin shi kar ka yadda ka zama haka wani shi kawai ya yadda ma shi dan bala'i ne in ya fara bala'i ana haba malam muhammadu kai haƙuri yana ku rabu da ni ni da kuke gani na haka Allah ya ni haƙuri misqala zarratin billahi lazi da shi ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الله يشي ولمن صبر دوان دي هقولي وغفر كما يشي يا يافي الله يشي كا إن ذلك لمن عزم umur. Wannan yana cikin manyan lamuran addini. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace man katama gaizan wa huwa qadirun ala an yunfizahu duk mutumin da aka bata masa rai amma ya haɗe fushi alhali yana iya zartar da fushin wanda ya bata maka ran kana iya bashi kashi kana iya sawa a daure shi kana iya wulakanta shi ba abinda ba za ka iya mashi ba amma ka haɗe ka haɗe fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yace idan kiyama ta tsaya za a fiddo da yan matan aljanna yan matan hurul ain a ce su yi layi kai kuma a ce ka bi ka zagaya daga farko zuwa ƙarshe ka zaɓi wacce ta maka yau ba yan matan aljanna ba ko yan matan sokoto aka ce za a jera ka zabe da ya ka garuwan ido <laughs> ai wani watakila sai ya yi sintiri sau uku yana zagayawa yana zagayawa bai gama ba balle ya mata ina ya matan aljanna saboda ya haɗe fushi ya haɗe fushi guda ɗaya haɗe fushin na ya zama sadakin mata aljanna Allah ka ba mu ikon haɗe fushi ka ba mu ikon daurewa eh, sai an daure in ba daure ba ba iyawa Allah ka gafarta mana

mene بين ذلك سبيلا منين متسينسو to sai Allah madaukin sarki ya zo yana magana akan Yahudawa sai Allah ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗanda suke kafircewa Allah sannan suke kafircewa manzannin Allah yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainal lahi wa rusulihi waɗanda kuma suke nufin su raba tsakanin Allah da manzanninsa wato akwai mutane ne kashi-kashi kashi na farko yakfuruna billahi wa rusulihi kashi na biyu yuriduna an yufarriqu bainal lahi wa rusulihi masu son su raba tsakanin Allah da manzo shine sun yi imani da Allah amma ba su imani da wa ba amma ba su imani da manzanni ba abin da ya zo daga Allah za su karba amma abin da ya zo daga manzan Allah ba za su yi ba ba za su karba ba shine yuridun an yi farriqu bainal lahi wa rasulihi wa yaquluna suke cewa nu'minu bi ba'din za mu yi imani da sashi wa nakfuru bi ba'din za mu kafirce wa sashi su kuma wa'annan su har yanzu jinsi ne na uku su kuma za su yi imani da wani sashi na manzanni amma za su kafircewa wani sashi na me na manzanni kamar yahudawa sun yarda da annabi musa amma sun kafircewa annabi isa sun kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar nasara sun yarda da annabi musa sun yarda da annabi isa amma sun kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakizu baina zalika sabila suna nufin wato su riƙe hanyar da za su bauta wa Allah da ita wato tsakanin waɗannan guda biyu wato su yadda da Allah su kafirce wa annabawa ko su yadda da wasu annabawa su kafirce wa sauran annabawa sai Allah ya ce ula'ika to waɗancan humul kafiru na haƙa su ne kafirai na gaskiya hakikanin kafirai in ji Allah maɗaukin sarki su ne arna original in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa atadna lil kafirina azaban muhina maimako a ce wa atadna lahum azaban muhina mun tanada musu saboda dai arna ne Allah yana so sai ya tabbatar da kafircin su da arnancin su sai aka sake kiran su da sunan su na yanka maimakon a kira su da inkiya sai aka ce wa atadna lil kafirina mun tanada ga kafirai mai muka tanada musu azaban muhina azaba ta wulakanci Allah ka tsare mu daga azaba ta wulakanci malamai suka ce ayar ta yi magana kan nau'ukan mutane guda uku nau'i na farko waɗanda ba su yarda da Allah ba ba su yarda da manzannin Allah ba waɗannan kafirai ne nau'i na biyu sun yarda da Allah ba su yarda da manzannin Allah ba sun yarda da ƙur'ani ba su yarda da hadisi ba yan ƙato kenan an gane su su ne yuridun an yi farriqu bainal lahi wa rusulihi idan kai magana sai a tambaye ka magana Allah ce ko magana annabi kaga wannan yana so ya raba tsakanin Allah da wa da manzanninsa wato idan a ƙur'ani ya ga maganar to zai yadda da ita idan ba a ƙur'ani ta zo ba a hadisi ta zo to bai yadda da hadisi ba abin da zai bata muku wato tada muku hankali yan ƙato suna nan cikin ƙauyuka sai ɗiban ƙauyawa ake da sunan san alƙur'ani mai girma da sunan ƙaunar alƙur'ani mai girma saboda haka su duk abin da ya zo a ƙur'ani sun yadda da shi amma abin da ya zo da sunna ba su yadda ba wannan yasa suka zama kashi-kashi suka zama iri-iri saboda duk lokacin da baka yarda da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yanzu kwakwalwarka ka kawo ka cike gurbin sunna da ita to ita kuma kwakwalwa ta wuta saba da ta alaramma ta alaramma ta saba da ta dan agaji ta dan agaji ta saba da wannan kowa da irin tasa kwakwalwar to idan kowa da irin tasa kwakwalwar kuma masdar din shari'a ya zama daga kwakwalwa zai fito to dole shari'a za ta zama ta yi me ta sassaba saboda sabanin marji'in da daga nan ne aka samo ta ina fata an fahimci wannan to suna nan wato iri-iri a cikin mutane akwai waɗanda sallar ma in aka zo za a yi wato ba a yin sallah addu'a kawai ake yi su ma'anar sallah a larabci ne addu'a saboda haka in kai addu'a ta wadatar babu maganan sauran rukunai na sallah wanda aka ambata akwai waɗanda suna yin sallar amma guda uku kawai suke yi su yi raka'a biyu su yi raka'a uku su yi raka'a hudu shi na an riga an gama sallah akwai waɗanda za a yi sallar amma idan aka zo sallar tsayuwa kaɗai ake yi ba a ruku'u ba a sujada akwai masu yin salloli guda biyar kamar yadda muke yi da ruku'u da me da sujada akwai waɗanda suka ce sun gano kifi ma sai an yanka shi saboda haka kifi ma sai an yanka kamin a ci za ka same su da aƙidu suna nan iri daban-daban amma duk mutumin da ya ce ya yarda da ƙur'ani bai yarda da hadisi ba wannan kafiri ne da nasi na alƙur'ani mai girma kafiri ne da me da nassi na alkur'ani mai girma domin ya zama cikin waɗanda Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haƙa kuma babu yadda za a yi ka bauta wa Allah da ƙur'ani kawai ba tare da ka hada da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to idan ka ce ka daina sallah to dama ka riga ka zama arne ka hutar da mu idan ka ce kana sallah to ya kake yin ta yana yin asuba raka'a biyu azhar raka'a hudu la'asar raka a hudu magariba raka a uku isha raka a hudu ɗan ƙalaƙato ina ka samu a hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake wannan ƙalaƙato ya taba ce mu wai a ƙur'ani suka samu na ce ina suka samu wai Allah ya ce alhamdulillah ya faɗi da samawati alhamdulillah أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله madaukin sarki ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fadirin samawati wal arda wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ya sa mala'iku su zama 'yan aika masu karɓo sako daga Allah suna kawo annabawa mala'ikun na uli ajini hatin suna da fikafikai masana akwai mala'ikan da ke da fifige biyu ya ce to sallah asuba kenan wasu lasa akwai mala'ikan da ke da fifige uku uku ya ce sallah magariba kenan wa ruba akwai mala'ikan da ke da fiffike hurhudu ya ce to sallah azhar da la'asar da isha kenan dan kalaka to akwai son zuciya na ce to waye maka wannan fasarar domin dai ayyuba abin da ta faɗa ba ya ce malamin sa ya fassara masa na ce to shi yasa muke ce muku yan kala kato kaga yanzu ka ba fassara annabi ka rike fassara malamin ka kato ya zama dan kala me ya zama dan kala kato to dan mu takaita jayayya sai na ce to naji babu shakka qur'ani ya faɗa to idan ka zo sallar kana yace ya eh ce da gaske yana ruku na ce to wannan kana da hujja qur'ani Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata Allah ya ce ku tsaye da sallah ku bada zakka ku yi ruku tare da masu ruku to nan na samu hujjar ruku to amma kai ruku kana dagowa ya ce yana dagowa na ce to kawo min aya inda Allah ya ce warfa umma arrafiina Allah rama akwai aya <laughs> na ce daga yanzu dan kalaka to yanzu sallah sai kaga daga ruku sai ya tazarce zuwa ina zuwa sujada to ita ma sujada akai ta qur'ani akwai ta qur'ani Allah ya ce kalla la tudihu kalla la tudihu wasjud waqtarib to idan kai sujada kai aiki da qur'ani amma in ka dago hadisi ne in ka dago daga sujada menene hadisi ne ce sun marfa hatta ta atadilla jalisan daga nan sai ka dago daga sujada har sai ka daidaito kana zaune ko ba hadisi bane to dan kalaka to in ka sujada karka kuskura ka dago idan ka dago ka ba qur'ani ka dawo me ka dawo hadisi sai ka musulunta idan ba za ka dawo hadisi ba to da kayi sujada to ita zama na har gobe mu zo mu same ka kana dagowa hadisi sai kai shiru kamar mushriki ya ci shiru ya sha ruwa ba yadda za ka iya bauta wa Allah ya za ka kai zakka ya za ka kai aikin hajji idan ba ka yarda da ƙur'ani ba ta yaya za ka kai wannan yan da kato in za su yi sallah suna kiran sallah in ba su kira sallah fa sun yi laifi domin Allah ya ce a kiran sallah ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يتي وإذا ناديتم إلى الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها su yi magana kan kiran sallah ne ko ba kan kiran sallah suke magana ba to dan kalaka to in bai kira sallah ba ya saba Qur'ani in ya kira kuma sai ya faɗa mana ayar da ta faɗi yadda ake kiran sallah a Qur'ani alarama da ladane suke cewa Allahu akbar Allahu akbar ashadu allah har zuwa karshen kiran sallah jawo mana surar da aka faɗa ai haka a ina ka samu in baka kira ba ka saba qur'ani qur'ani ya ce a kira in ka kira kuma sai ka faɗa mana inda ka ga yadda ake kira qur'ani ka shiga tsaka mai wuya ko baka shiga ba idan babanka ya mutu ka binne shi sai ka faɗa mana yadda ka gani domin ƙur'ani cewa ya summa amatahu Allah ya ce summa amatahu sannan Allah sai kashe ɗan adam fa kabara kuma sai masa kabari kenan a ƙur'ani wane ne ya kabarin to idan kai kai da kanka sai ka faɗa mana inda ka gani da ɗan ƙala ƙato babansa ya mutu ya zo a ce aje jana'iza ku ce to ɗan ƙala ƙato mu ma yau mun yadda a ɗana ƙur'ani sak jawo aya jawo

ce fa ba الله يشفى guraban الله sai ya aika غراب هنكاكا liyuriyahu kaifa yuwari yabhasu fil ardi yana tono a cikin ƙasa liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata aki domin ya nuna masa yadda zai binne gawar dan uwansa a lokacin da ƴaƴan annabi adam guda biyu ɗaya ya me ɗaya kashe ɗaya saboda haka hankaka sai Allah ya turo shi yana tono a ƙasa saboda haka yadda ake binnewa tonawa ake a ƙasa to da ka tona a ƙasa shukawa kai kamar yadda ake shuka masara ko kuma ka sa ne ka sa itace ka lullube ka lullube ka sa ƙasa shi yana kwance a ciki wani iri kai wanda kai muka ce ka faɗa mana ina ka gan shi a ƙur'ani mai girma kai sallar jana'izar da kai wa babanka ma da ya mutu sai ka faɗa mana inda aka karantar da sallar jana'iza a ƙur'ani idan baban ka ya mutu ka yin sallar jana'iza ka saba wa Allah domin munafikai ne ba musu sallar jana'iza Qur'ani yace wala tusalli ala ahadin minhum mata qabri Allah ya ce ɗaya daga cikin munafikai daga yanzu har ƙasa ta nade har abada in sun mutu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai musu sallah kar kai musu sallah suwa munafikai kenan mumine fa za a yi musu me sallah idan babanka ya mutu baka mai sallah ba to wataƙila ka ɗauke shi munafiki ne in ka bashi kuma sai ka faɗa mana inda aka faɗi yadda ake yi da kabbarorin da ake da abin da ake karantawa tsakanin kabbarorin kawo aya ƙur'ani ta faɗa mana yadda ake yi ina za ka samu ta ƙur'ani ya ce ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ma qata'tum تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna wa sahabbai ku sare wannan bishiyar dabino wannan ku barta ka ku sare ta wannan ku sare ta wannan ku kyale ta wa ke nuna wa sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai qur'ani ya ce ma qadatu min linatin babu wata bishiyar dibino da kuka sare Au taraktu taraktumuha qa'imatan ko kuka ta a tsaye ala usuliha akan tushenta fa bi iznillahi da iznin Allah ne to ina aya a qur'ani inda Allah ya ce wa annabi ka sa su sare wannan ka sa su bar wannan amma Allah ya ce da iznin wa kai kenan duk abin da annabi ya ce a yi ko a bari da izinin wa ya fada kenan da izinin Allah ya fada ko ka ga ayar ko baka ga ayar ba kamar daga qur'ani ya ce sare bishiyoyin dabinon da aka yi da izinin Allah aka yi babu kuma aya da ta bayanin a sare bishiyar dabinon annabi ne yasa aka sare bishiyar dabinon amma Allah madaukakin sarki ya ce da izinin wa aka yi ya ce fa bi iznillah an yi wannan ne da izinin Allah madaukakin sarki saboda haka ya ku bayin Allah ba a raba tsakanin abin da Allah ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wai menene hujja dan kala kato wai Allah ya ce wallahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu wallahu wallahu Allah wa rasuluhu da manzansa a haƙu shi ya fi cancanta an yurduhu a yardar da shi suka ce to da annabi shi ma za a yi aiki da maganarsa sai a ce a yardar da su su biyu amma aka ce Allah da manzo a haƙu sai aka ce an yurduhu ba an yurduhu ma ba saboda haka wannan hujja ce da take nuna abinda Allah ya faɗa daban wanda annabi ya faɗa daban ba za a haɗa su duka aiki da shi ba da na Allah kaɗai za a aiki kaga wannan jahilci ne ai malamai suka ce duk sanda aka samu abubuwa guda biyu masu lizinta juna to lamiri ɗaya ke ba su in ka ambaci ɗaya ba sai ka me ba ba sai ka ambaci ɗayan ba in na ce da asuba lokacin suhur na ci tuwo na ci tsakani da allah tuwo kawai na ci ko hada miya eh me yasa ban ambaci miya ba saboda na ce tuwo mai hankali ya san ba a cin kaya sai an hada da me sai an hada da miya kenan baka da bukatar sai ka ambace su duka in na ce na sha hura hura kadai ko hada nono watakila ma hada siga amma da ta ce na ce na sha me idan na ce na sha shayi shayi kadai ko hada madara watakila hada milo watakila hada bombita obalti nescape na'ana watakila hada batu soda na diga amma da na ce na sha shayi na gama da su ko ban gama da su ba har bature a rashin hankalinsa haka yake shi yasa an kana turanci in ka ce rice and beans sai ka ce is on the table ba za ka ce a on the table ba rice and beans is on the table wannan shi ne grammatically correct amma in ka kalli wai rice ne wannan beans ne wannan sai ka ce to bari ka ba su a on the table grammatically wrong bread and butter is on the plate bature har shi hankalin shi ya gano wannan sai kai dan kala kato kala kala ta rudu baka sai da ka kwana balle idan zaka tashi shi yasa dan kala kato arda ne ina fata an fahimci wannan ba musulmi bane saboda ya raba Allah da wa da manzo wannan sune kafirai na biyu da aya ta magana akan su kafirai na uku da ta magana akan su sune yahudawa da kiristoci waɗanda suka yi imani da sashin manzanni sannan suka kafirce wa sashin manzanni yahudawa suka imani da annabi musa suka kafircewa annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara suka imani da annabi musa da annabi isa amma suka kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu musulmai da muka zo annabawan Allah gaba ɗaya muka imani da su ko ba gaba ɗaya muka yi ba amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih na'am بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق ita ce karantarwa ta alkur'ani mai girma Amanan rasulu bima unzila ilaihi min manzo ya yi imani da abin da aka sauka masa daga wajen ubangijinsa wal na haka mu'mine ma sun yi imani da abinda aka saukar wa manzo daga wajen ubangijinsa Allah ya ce kullun kowanne amana billahi ya imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin wani cikin manzannin Allah duk manzannin Allah mun imani da su da wanda muka san sunan shi da wanda muka san ba mu san sunan shi ba da wanda muka karanta tarihinsa da wanda ba mu karanta tarihinsa ba da wanda Allah ya ambata mana a Qur'ani mai girma da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana da waɗanda ba a ambata mana ba indai annabawa ne na Allah da manzannin Allah gaba ɗaya Allah ka shaida mun yi imani da su wannan ita ce aqida ta masu imani an gane wannan to shi yasa Allah ya haɗa su gaba ɗaya ce su ne kafirai kafirai na gaskiya sannan ya tada musu tanada musu azaba ta wulakanci a ran tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك نعم أولئك سوف يؤتيهم Allah maɗaukin sarki ya ce مدوكين na amanu billahi wa بالله waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah walam yufarriqu baina ahadin minhum sannan ba su rarraba tsakanin ɗaya daga cikinsu ba suka ce duk annabawan Allah mun yi imani da su sai Allah ya ce ulaika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan da sannu Allah maɗaukin sarki zai ba su ladarsu wa kana Allahu rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai malamai suka ce wato a ka'ida na tartibi da su kuma na amanu billahi wa rasulihi walan yufarriqu baina ahadin minhum sai a ce ulaika humul na haƙa ko kamar yadda wani aka ce innal ladzina kafaru billahi wa rusulihi eh innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakizu na zalika sabila sai aka ce ulaika humul kafiruna haƙa to da waɗannan su ma ya kamata a ce ulaika humul mu'minuna haƙa sai ba a ce humul mu'minuna haƙa ba sai aka faɗi sakamakon da za a ba su a ranar tashin alƙiyama. me yasa ba a ce humul mu'minuna haƙa ba domin musulmi ya gane bambanci tsakanin sa da aqidar kiristoci aƙida kiristoci imani da ƙauna an gama ko ka imani da Allah ka imani da Yesu almasihu ka so Yesu an riga an gama an gane wannan amma da musulmi bayan ka imani da Allah ka imani da manzanni ka so Allah ka so manzanni bai wadatar ba sai ka yi me sai ka yi aiki sai an samu al'amalu salih to a nan gurin da aka ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum wannan aiki ne ko imani ne aka ambata imani ne aka ambata sun yi imani da Allah da manzanni sannan ba su raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni ba a nan gudun sun samu tatacce aƙida aƙida islamiyya amma ƙidar ita kadai za ta wadatar ko sai an hada da aiki sai an hada da aiki shi yasa ba a gaggawa ce musu ula'ika humul mu'minun haqqa ba amma inda aka hada aƙida sai aka hada ta da aiki to anan ne Allah yake cewa wato ula'ika humul mu'minun haqqa kamar can cikin suratul anfal الله والرسول نعم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم kun ga anan sai Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum abun sani kawai mu'mine masu imani sune waɗanda idan aka ambaci Allah aka ambaci Allah madaukakin sarki wajilar qulubuhum ai kafar qulubuhum sai zukatansu su cika da tsoron Allah maɗaukin sarki a wannan lokaci wa iza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah kuma zadatuhum imana sai ayoyin Allah su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan ga ubangijinsu ne suka yi me suka dogara kun gana an ambaci tatacciyar aqida irin tawa irin ta mai imani sai aka dawo aiki alladhina yuqimuna sala su ne waɗanda suke bada me suke tsaye da sallah wa min mimma razaqnahum sannan daga abinda da muka basu na dukiya yunfiquna suna ciyarwa kun ga an ambaci imani sannan ambaci al'amalu salih sannan sai Allah ya ba su certificate yace ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da wasu darajoji a wajen ubangijin su a cikin aljanna dama mun ce aljannatu darajat wa magfiratun da wata irin gafara wa rizqun karim da kuma wani irin arziki na karamci Allah madaukin sarki ya sa dace saboda haka imani sai ka hada shi da me al'amalu salih aqida ce ta kiristanci ba da gaskiya kawai in ka ba da gaskiya shikenan je ka duk abin da ka ga dama kai kai dai ka ba da me ka ba da gaskiya to a musulunci bayan ka ba da gaskiya sai ka yi me sai ka yi aiki na kwarai kamin ka zama mai imani na gaskiya Allah ta'ala ya samu dace da wannan ne malamai suka ce duk inda ka ga Allah madaukin sarki ya ambaci imani a cikin alkur'ani mai girma sai aka ambace shi shi kadai aka yi yabo to musulunci yana cikin imanin musulunci yana me cikin imanin duk inda kaga an ambaci musulunci shi kadai to imani yana cikin me musuluncin amma idan aka ambaci imani aka ambaci musulunci aka hada su a magana daya to imani ya kunshi abinda ake kudurcewa a zuciya musulunci ya kunshi ayyukan da gabbai suke aikatawa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai a gaba larama يسألك أهل الكتاب يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم kumma saka kul ɛdi la min. daidai ne. kumma an zalika. kumma saka a' dɛ to yanzu alkur'ani mai girma ya zo yana gaya mana yadda ake gwagwarmaya tsakanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa maƙiya allah bahaushe ya ce yahudu tuba babu wannan magana ta bahaushe wato ta ɗanyi kama da gaskiya wato bai yahudu matsala ne allah kan raba mu da sharrin yahudawa allah ya ce ya tsaluka halul kitabi a halul kitabi suna tambayar ka cewa an kana so su imani da kai to ga ka'ida shine an tunazzila alaihim kitaban mina sama'i ka saukan musu da littafi daga sama me suke nufi da a saukan musu da littafi daga sama malamai su yi magana biyu magana ta farko kamar yadda aka saukar da attaura a dunkule kun sa alluna attaura gaba ɗaya aka rubuta attaura aka danka wa annabi musa qur'ani ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan sai aka ce masa me Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'i mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'i duk wani abin da bani isra'ila ke bukata na bauta ga Allah na wa'azi na karantarwa duka gaba daya aka rubuta a cikin alluna at-taura aka ba annabi Musa aka ce fakuzu habi quwwatin wa amur qaumaka ya akuzu bi ahsaniha aka ce ka rike ta da karfi ka umurci kuma mutanenka su rike mafi kyawunta to abinda Allah kitabi suka ce to in kana so kai ma mu yadda mu ba mu gamsu da yau a saukar da aya biyar gobe bakwai jibi takwas gata goma qur'anin dindin a rubuto shi a sauko da shi kamar yadda aka yi wa annabi Musa nan za mu yadda kai annabin Allah ne su za su gaya wa Allah yadda zai wani irin karambani ne wannan fassara ta biyu malamai suka ce abinda suke nufi da cewa an tunazila alaina kitaban minas sama sun kirga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin manyan manyan malaman su na Yahudawa suka ce kaga malam wani bai Yahudi mun yarda da shi wani ma mun yarda da shi wani ma mun yarda da shi suka kirga su suka ce to kana so mai imani da kai to Allah ya rubuto wa ƴan mutanen wasiƙa kowa a rubuto da adireshi minallahi ta'ala ila fulani daga Allah mai girma da ɗaukaka zuwa shehu ba Yahudewa ne cewa mutumin nan da kuka ga mun turo annabin Allah ne da gaske ni Allah ne na turo shi to Allah ya rubuto wa'annan wasiƙu a danƙa mala'iku su zo su kawo musu idan suka karanta su su tara musu mana bayanin babu shakka sun samu wasiƙa daga wajen Allah kai annabin Allah ne zamu imani da kai wannan akwai rena hankali ko ba rena hankali wannan ita ake cewa tambaya ta ta'annuti kenan sai Allah ya ce yi haƙuri ya kai manzan Allah sallallahu alaihi sallam ba kanka aka fara ba faqad sa'alu Musa akbar min zalika sun yi wa annabi musa wanda suke cewa a baka a saukan ma da ƙur'ani kamar yadda aka saukan mai da a tauran to sun tambaye shi abin da ya fi haka muni wace tambaya suke wa annabi musa faƙalu a rinan laha jihara suka ce wa annabi musa in kana so mu imani da kai ka nuna mana allah ƙiri da muzu mu gan shi kun abin da zai fi tada mutum hankali wayanda suka yi tambayar annabi musa yana zuwa miƙati ya magana da allah suka ce su ba su gamsu ba miƙatin na aje da su su ma su ji magana allah annabi musa ce to a zaɓi masu hankali a cikinku saboda haka sai aka tsaya aka zaɓa dattijai da masu hankali da natsatsu wayanda ake ga an gamsu da su waktara musa qaumahu 70 rajulan limiqatina qaumahu rajulan limiqatina فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الله سركي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واتو da karanta wannan ayar sai kaji to sai annabi Musa alaihi haka aka rinka zaben dattawa masu hankali sai da aka zabi guda saba'in Ya ce ku zo mu tafi miƙatin tare da ku Shi ne tara Musa ƙaumahu, saba'ina rajulan limiqatina sai da aka isa miƙati annabi Musa ya ce to ku tsaya daga nan annabi musa ya wuce inda yake magana da allah sun ce sai an je da su miƙati ko annabi musa ya je yana ganawa da allah su suna nan suka fara magana wai me yake yi ganawa da allah yake cewa wannan ayari na mana hankali ne yanzu mu kira shi musa e eh, hawa mu ba mu gane ba in dai da gaske allah kake ganawa da shi to arina allah jaharatan nuna wa allah ya hito kiri da mu zo mu gan shi mu muna da idanu ai suna faɗin wannan magana Allah ya fushi da su wayannan masu hankali ne ba ka zabo kada ku manta su ne dattawan <laughs> to da cikin inar dudu aka ɗebo da ya za yi nan ban gizi ya fusata da su wata irin tsawa ta kama su sai ga sun faɗi a ƙasa suna sumammu shine fa aka zarku musa'iqatu wa antum tanzuru a nan gudun sai Allah ya ce falamma aka zarhumur rajfatu yayin da annabi musa ya ga wannan tsawa ta kama wa'annan mutane ga sunan sun zube ƙasa duniya na tangal-tangal kuma sai hankalinsa ya tashi wa'annan su ne dattawan da ake girmamawa ya zo da su sun yi ɓamɓar ma allah ya halakar da su to ya koma ya ce wa mutane me kuna ga sauran za su yi da shi daga mu je miƙati kawai sai ya dawo ya ce duk sun mutu annabi musa kuma wani sabon tashi hankali ya sake zuwa ya ce rabbi ya ubangiji laushi ita a halakta min qablu wa iyayi da ka ga dama da tun kami mu zo nan tun muna can tare da jama'a da ka halakar da su ya Allah har da ma da ka hada da ni a tuhulikuna bima fa'ala ha'u minna ya Allah za ka halakar da mu saboda abin da wawayen cikin mu suka aikata in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa hadi manta tasha ya Allah ba komai bane wannan jarabawar ka ce kana batar da wanda kaga dama kana shirye da wanda kaga dama annabi Musa yana lallashin ubangiji saboda a tayar da mutanen nan ya koma da su kada ya zama sai dai ya je ba da labarin wakin su za a samu matsala yake cewa anta waliyuna ya Allah kai ne majibincin lamarin mu faghfir lana warhamna ka gafarta mana ka ji mu, wa anta khairul gafirin ya Allah kai ne mafi alherin masu gafartawa Allah ka gafarta mana annabi Musa ya rinka addu'a ya rinka addu'a domin a tada waɗannan bayan Allah saboda ya shiga halin kakani kai to kakanninsu ne suka aikata wannan shegantaka yanzu ga jikokin suna cewa annabi a turo wasiƙa daga sama Allah ya ce kwantar da hankalinka annabi Musa da suka ce sun yi imani da shi sun mar tambayar wulakanci wacce tafi wacce suka yi makan nan shine faqalu arina Allah jaharatan fa akazahtuhum sa'iqatu bi zulmihim sai tsawa ta kama saboda su bayan wannan sun mataka zul'ijila ba su tsaya nan ba sannan suka sake rike dan maraƙi a matsayin abun bauta min ba ma ja'arhumul bayyinatu bayan hujjoji bayyananu sun zo musu daga baya Musa Samiri ko ya kera musu dan maraƙi sai suka ci gaba da bautawa dan maraƙi daga yi wa annabawa gatsalci da yi wa Allah gatsalci kuma sai yi wa Allah shirka amma Allah ya ce fa'afauna an zalik duk da haka muka yi musu afuwa in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa ataina Musa mun ba annabi Musa sultanan hujja mubina bayyananiya amma duk da haka wayannan Yahudawa haka suka rinka azabtar da shi suka kisi imani da shi kai Allah ka gafarta mana wannan ana lallashin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. za ga wata kalanda a hannuna ta Ramadan za ba mun gaya muku kungiyar izala ta canja daga analog ta koma mai ta koma digital ran da muka bude karatu mun yi magana akan manara tv da da manara radio to ita ma wannan kalanda ce kalanda ce da timing committee na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata suna ta kasa suka shirya wannan kalanda ta kunshi lokatan sallah ta kunshi be lokatan sallah da sauran kwanaki da suke da falala na addini da ranaku na addini waɗanda shari'ar musulunci ta amince tare da su na shekara gaba ɗayanta ina fata an fahimci wannan duk wani abin da ya kamata ka sani na kwanakin musulunci da lokatan sallah da lokatan ibada da kwanakin da sunna ne kai azumi na nafila da abubuwa masu kama da wannan gaba ɗaya babu abin da kalandar bata ƙunsa ba ina fata an fahimci wannan ƙungiya ta ƙasa ta buga domin a rabawa al'umma kowa ya bauta wa Allah maɗaukin sarki bisa ilimi da kuma yaƙini ina fata fahimci wannan saboda haka masallatai suna da buƙatan wannan kai ma kana da buƙata a gida ka lokacin suhur lokacin buɗe baki ina fata fahimci wannan da sauran duk wani abin da kake buƙata na ibada na kowace rana duka akwai a ciki sannan da ita karan kanta ƙungiyar da ofis ɗinta da tsarinta da abin da ya shafi wannan wanda zai ƙara sawa ka zama ɗan birni a izala ba ɗan ƙauye a izala ba ina fata fahimci wannan akwai wanda ɗan birni ne a sokoto amma ba ƙauye ne a izala an gane wannan akwai kuma ɗan birni kuma akwai ɗan birni kuma ɗan birni nawa yan agaji